yau majalisar zartawa ta najeriya ta yi taronta na mako-mako a fadar gwamnati karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari inda majalisar ta yi nazari akan irin halin da najeriya ke ciki musamman a fannin yunkurin yin yajin aiki da waɗansu ƙungiyoyin kwadugo na najeriya suka tsumbula a kai duk da kuwa umarnin da kotu ta bada cewa kada a shiga wannan yajin aiki saboda ya saba doka ministan watsa labarai na najeriya alhaji lai muhammad da yake tattauna da manema labaru bayan da aka kammala zama ya ce majalisar ta yi gamsu cewa 'yan najeriya sun fahimce ta kuma an gano cewar duk matakan da ake ɗauka na kawo gyara ne kuma ta jinjina ma wani bangare na kungiyar kwadago ta najeriya da bai yadda ya shiga wannan yajin aiki ba tun ma kahin kotu ta ce ta hana ko ta haramta a yi shi to ko da yake gwamnatin ta yanke shawarar cewa za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka kamata domin kawo sulhu da maslaha ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya muna tsokaci akan bijirewa umarnin kotu da wani bangare na 'yan kungiyar kwadago tuka yi yana mai cewar ai doka tilar ne ta yi aiki a kowane lokaci a cikin kasa in ba haka ba za a ci gaba da fukanta rudu da hayaniya ne ba tare da bin alkibla daya ba lamura ne na abin da suka danganci da da doka da oda kuma abin da gaskiya al'amari do wasu mu'amala wadda mutum zai yi akan abin ya danganci mu'amaloli na rayuwa da ah, matsayin ɗan ƙasa doka ta yi tanadi tsaye a kai saboda haka gaske al'amari shine ba za ka hana mutum ya yi yadda yake so ba amma kuma ainihin ba za ka yanke hukuncin cewa ba zai ga yadda baya so ba idan ya kasance ya yi ya kiɗa kan tsari na doka da oda matsayin gwamnati a halin yanzu shine da'a kan doka kuma duk wani yunkuri na kin da'a kan doka ba za a kau da kai ba dangane da shi za a tsayu a ga cewa ainihin doka ta yi aikinta na ganin da cewa an yi da'a kan doka da oda ministan shari'a na najeriya kenan kuma babban lauyan kasar abubakar malami yana tattauna da manema labaru bayan da majalisar zartura ta kasar najeriya ta kammala taron ta na mako-mako a abuja inda aka yi nazari akan abubuwan da suke biyo bayan bijirewa umarnin kotu da kuma yajin aiki da wani bangare na kungiyar kwadago ta shiga a daidai lokacin da gwamnati ke neman daidaita al'amura a cikin kasar umar faruk musa amurka a abuja najeriya